العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana mana barka da shan ruwa kuma Allah ya yi mana arzikin dacewa da karɓar ibadanmu ya azurta mu da cin amfani mafi tsoka na wannan wata mai albarka ya ji kan waɗanda suka riga mu zuwa gare shi da imani mu kuma ya kyautata namu ƙarshen marasa lafiyanmu Allah ta da kafaɗinsu Allah ya haɓaka arzikin musulmi a Najeriya amma ko'ina a duniya Allah kare su daga sharri daga makircin masu makirci ya rabbal alamin ka haɗa kan al'ummar annabi akan gaskiya alal kitab was sunna wa ala fahmi salafil umma yau shine majalisinmu na uku haka ne a wannan rana ta shida yau ga watan ramadan daidai shida ne yau ko yauwa shekara ta dubu da arbamiya ɗari hudu kenan da kuma talatin da biyar wanda ya daidai da uku ga watan yuli ko kuma july dubu uku ne ko? yau uku ne ko biyu ga july uku ga watan july dubu biyu da goma sha hudu to kafin mu je uh, wata tambaya malam menene hukuncin matar da inda tana shayar da nono to ba ta jinin al'ada yaya za ta yi idda in aka sake ta to muna da tsarin amsa tambayoyi a wannan majalisi kamar guda biyu ko dai a farkon tafsiri ko kuma wani lokaci a ƙarshe muna wannan amma zan yi mazana amsa wannan da kuma wata tambayar da ke cewa shin menene kwantaccen ciki anya ciki na kwanciya don wani ya ce an samu wata likita a egypt tana inkari a ce ciki wai har zai wuce wata tara to wannan za mu zo kan wannan kila ko a ƙarshen karatu ƙarshen tafsiri ko kuma gobe ya zama shine farkon abin da zan fara magana a ya danganta ga lokaci amma yanzu mu amsa wannan tukun zan so a ce mata da abin ya shafa a ce suna nan allah da ikonsa ba su zo ba tukun to masha allah to dangane da menene hukuncin mace wadda in dai tana shayar da nono ba ta jini akwai irin su waɗannan matan akwai su ku tambayi mata da kyau akwai su akwai matar da in dai tana shayar da nono to ba ta jinin al'ada to ya za ta yi da iddata shi kuma Allah ce in an saki mace ta yi idda wata nawa ne jini nawa ne jini nawa uku uku a suratul baqara aya mai lamba 234 Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jini uku imam malik na ce jini uku shine al athhar ko kuma al tsarki yake nufi to ita wannan bata jinin to jini ukun nan kuma za ta iya mata kare a cikin wata ɗaya ko wata biyu in dai tana shayar da nono ba ta jini kuma shayar da nono yakan wuce shekara ɗaya kuma an sake ta ya kenan to don amsa wannan tambayar ya kamata musan mata da suke yin idda sun kasu gida shida mata sun kasu gida ɗaiɗai har shida waɗanda suke yin idda farko dai kaga akwai wadda take yin idda a dalilin haifi abin da ke cikinta in ta haihu ta ƙara me ta ƙara idda su kuma sun kasu gida biyu ko dai mijinta ya mutu ya batta da ciki to tana haihuwa ta ƙara idda ta ƙara takaba kenan ko dai a an sake ta da ciki to ko da an sake ta da azahar ta haihu da la'asar ta ƙara me ta kaga idda ta ita kawai ita haihuwa cikin ne idda Allah ya faɗi wannan a cikin sura mai lamba 65 aya ta hudu daidai suratu talaq ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun masu ciki iddarsu su haifa abin da ke cikinsu to kaga nan an sami category 1 na mata masu idda kenan waɗanda suke idda a dalilin haifi abin da ke mai cikinsu da zarar mijinta ya mutu bayan awa ɗaya ta haihu shikenan ta ƙara idda ta ƙara ta cikin ne ake la'akari da shi ko in an sake ta an sake ta da ƙarfe biyar da ƙarfe shida ko ƙarfe biyar da minti talatin ta haihu ta ƙara idda to kaji kashi na farko kenan don mu je ga amsa waccan tambaya ta matar da in tana jinin in tana sha da nono ba ta mai jinin al'ada kashi na biyu na mata masu idda su ne matayen da sun riga sun girma shekaru sun hau kansu har sun ma daina jinin al'ada tsohuwa ce ko kuma yarinya wadda bata balaga ba ma aka sake ta bayan ta yi aure to da ita tsohuwar da yarinya su idda su duka-duka wata uku ne ina dalili ƙur'ani sura mai lamba 65 suratul talaq ita ma aya ta hudu Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahidu min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul hamal dama mun faɗi wannan Allah ya ce waɗanda kuka ɗebe ƙauna sun daina jinin al'ada su ne waɗanda likitoci ke kira sun kai abin da suke kira menopause period menopause shekarun da mace ta daina ainihin jinin al'ada an ɗebe ƙauna ba za ta haihu ba suka ce shekara kusan hamsin ko hamsin da ɗaya sauransu misali ko da yake dai wallahu ala kulli shay'in qadir in ya ga dama to ita wannan mata wadda take ba ta jinin al'ada in an sake ta ita wata uku kawai za ta yi ita ba magana jini ake ba haka yarinya wadda aka sake ta tun bata balaga ba kila aka yi mata aure ana gani a dalilin zaman auren balaga ta zo mata in an sake ta ita ma wata uku araftum kun ji kashi na biyu kenan kashi na uku na mata masu idda ita ce wadda mijinta ya mutu ita ba ciki ke gare ta ba a mijinta ne ya mutu to ita wannan za ta yi idda abinda ake kira al-ihdad wanda da hausa muke cewa ta kaba wata hudu da kwana nawa da kwana nawa kwana goma haka Allah ta'ala ya faɗa kuma ɗazumin faɗa Allah ta'ala yana cewa mai والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا sauraka ita wannan mata za ta yi takaba kuma mace mai takaba ya halatta ta wanke kayanta mace mai takaba ya halatta ta kau da ƙazanta daga jikinta mace mai takaba in tana da larura za ta iya fita waje ko da asibiti ne misali saboda larura in ba haka ba ta zauna a gida sai ta kammala wannan lokaci da Allah ta baraka wa ta'ala ya hukunta mata araftum idan ba ta da wanda zai je ya yi mata cefane misali a gida mijinta ya mutu ba halatta tafi kuma ba a yadda ba ta bar gidan da mijinta ya mutu a nan za ta zauna sai ta ƙare ta kaba shekara hudu afwan wata hudu da kwana nawa goma amma ma abota ilimi na cewa idan gidan haya suke zaune an uzura mata dole ta tashi babu laifi ta bannan ta koma wani gidan daban ko kuma inda take zaman ta kaba ana tsoro gini zai rubto mata shikenan a canza mata gida zuwa wani wuri ko ana tsoron rashin tsaro a wurin kaba bai same ta tana iya koma in ba haka ba inda mijinta ya mutu nan za ta zauna saboda cika masa haƙƙinsa wata hudu da kwana nawa goma kun ji mace kashi na nawa kashi na nawa kashi na hudu ita ce wadda za ta yi ainihin idda da jini ita ce muka karanto ɗazun wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata me quru an gane ko jini uku zaka samu wannan cikin bakara aya mai lamba 228 kashin mata hudu kenan ko idan mace an sake ta za ta yi al'ada jini uku sai mace kashi na nawa na biyar to ita ce tambayar mu matar da in dai tana shayar da nono kwata-kwata jinin al'ada yana ɗauke mata ya za ta yi to to duk matar da aka sake ta kuma tana shayar da nono ba ta ganin jini to ita nan malamai sun ba da bayani gida biyu kashi na farko fatawar al'allamatu muhammadu salihu al'uthaimin allah ji kan malan ya ji kan malamanmu gaba ɗaya kashi na biyu fatawa ce ta alhaji allajinatu da'ima wadda take mamlakar al'abin saudiya karkashin manyan malamai abdullah bin bas da sheikh abdulrazak afifi allah ji kansu gaba shi ibn uthaymin abin da yake cewa allah ji kansa ya rahamshe shi ya tara mu da su cikin gidan aljanna gaba daya sai a duba a ga menene yake hana ta jinin al'ada nan ne wai sai aka ce to ai malam ai an gano ita kawai a tsarin halittanta in dai tana shayarwa to jini ɗaukewa yake to ka gana an gano dalili to sai a bari sai ta ƙara shayar da nono tukun magana idda a batta sai ta ƙara shayar da nono ko da shekara biyu ne والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ɗaya kenan ko kuma a ba shayar da nono ba ne an gano wani ciwo ne ke damunta an gano a bincike na likitoci akwai abin da ke hana ta jinin al'ada nan suka ce aje a nemi magani in Allah ya sa ainihin ta warke jinin zai dawo haka ita ma in ta ƙara shayar da nono jinin zai dawo to shikenan ta ƙara shayar da nono ciwon an nemi magani jin ya ƙi dawowa to ya za a yi sai ka je ga amsa ta biyu sai ta zauna shekara guda cur duk matar da ba ta ganin jinin al'ada a dalilin shayar da nono bayan wannan dalili in dai bayan shayarwa jinin bai dawo ba sai ta zauna shekara guda cur shine iddata bayan shekara guda shikenan kawai ta yi aure mai dalili suka ce ainihin shekara guda cur din nan wata tara kwanakin ciki kenan watanni uku kuma shine lissafin matar da ba ta ainihin al'ada in ta tsufa wadda muka ambace ta a kashe na biyu ta wannan dama a dalilin wannan tambayar na koro muku wannan don masu tambayar su ji amsar Allah kuma ya samun dace sai mace kashi na nawa mace kashi na shida ita ce wadda mijinta aka neme shi aka rasa mun magana irin wannan ji aiko matar da mijinta ba a gan shi ba to sai ta zauna shekara hudu a jira shi bayan wannan a ba da fatawa mijin ya mutu kawai mijin ya mutu bayan shekara hudu ita ce fatar imam malik a ɗauka ya mutu ita kuma ta je ta yi aure amma ba za a raba gadonsa ba saboda ba a raban gado sai bisa tabbas an tabbatar da mutuwar wanda za a gada da rayuwar wanda zai ci gado to shi nan ba ku da tabbas ya mutu to don muka ce ta aure muka ce eh domin kada ta cutu mai yiwuwa yarinya ce tana da ƙuruciya tana bukatar mijin aure lokaci ne kar ku takura mata rayuwarta ta dai ba shi haƙƙinsa misali to sai ta yi aure amma ba za a raba dukiyarsa ba don ba a tabbatar ya mutu ba don kuna iya rabawa gobe ce da ku na dawo ko ba haka ba kaga ta leko ta koma to amma idan ta yi auren nan fa sai mijin ya dawo ya za a yi idan ta yi aure mijinta ya dawo sai a ce da shi me yasa ka ɗauki wannan tsawon lokaci babu kai kana ina wasu na ganin za a ɗaura awon ne a nuna masu tofa kaji kaji yanayin wannan baiwar Allah akwai wata kilanci akwai yiwuwar mijin fai dawo shi suke cewa auren da aka kulla kan sharaɗi in ya dawo zan saki ki koma gun tsohon mijinki to ka ganin za a iya samun tankiya domin wallahi in ya zauna ya ji daɗin zama da matarsa wancan ya dawo to ba zai yi mirsisi ne ce kaga ni fa ai ban ce kai tafiya ba ko kuwa to amma dai ala halin dai kun ji dai hukuncin waɗannan su ne kashe-kashen mata guda shida masu idda to kashi na bakwai da ya kamata mu ƙara wannan ba a ce masa idda sai dai ka ce masa istibra'i mace ce ta yi zama irin zama na shashanci Allah ya tsare mu ya kare mu da ita da wani sai suka ga ah ya kamata mu yi aure to shi ne ma'abota ilimi ke cewa tonan nan za ta zauna ne ta tabbatar da mahaifarta ba matsala wani ana kiransa istibra'i don babu dalilin kiransa idda to wannan amsar na ga dace na fara da ita sannan inda lokaci daga baya Allah kuma ya sa mun dace wajen amsa daidai in ya so daga baya sai mu amsa tambayar da ke cewa shin ana samun kwantaccen ciki ciki na kwanciya zai yiwu a ce mutum ya shekara biyar a cikin mahaifiya ba a shi ba sai daga baya na'am to wannan ita ce tambayar mu ta gaba amma na riga na amsa ta farko za mu je ga tafsirin Allah ya mana muwafaka ya samu dace malam karanta mana inda muka kwana jiya بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنين wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil wannan ita ce aya mai lamba goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu ghafirin sura mai lamba arba'in daidai lokacin da aka ƙwanƙwashi kan 'yan wuta kafirai kan wasa da lokaci da suka yi aka kira su aka ce allah na ƙyamatar ku to a lokacin a wuta sai suke cewa wai rabbana amattana thnataini wa wahdathain ya Allah ka raya mu ko kuma ka kashe mu so biyu wahatan kuma ka raya mu so biyu to fa atarafna bi dhunubina yanzu kan mun tabbatar da zunubinmu mun yadda mun yi rashin kirki mun cuci kanmu sai suke miƙa roƙo fa hal ila khurujin min sabil ya Allah ko zai yi mu fita daga wutan nan a'udhu billah ka kalli maganar suka ce ka kashe muso biyu ka raya muso biyu ashe mutuwa biyu ce ka duba da kyau mutuwa guda biyu ce rayuwa ma biyu ce in kana son ka ƙara gane ma'anar wannan aya ka je cikin suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ko ba haka ba fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuwikum thumma ilaihi mai turja'un ashe mutuwa biyu ce rayuwa ma biyu ce dan ga yan wuta ma sun tabbatar Allah kiyashe mu ka tsare mu Allah na cewa ah, da wani dalili da ƙaƙa da wani azanci za ku kafirce bayan dacen ku matattu ne sai raya ku wato kafin kowa ya zo duniya matacce ne kafin ka zo duniyan nan akwai mataki-mataki kamar guda uku duk wanda duk yaron da ka gan shi bai yi aure ba da budurwa da ka ganta misali yana son ya aure ta ita ma tana son shi ana sa su yi aure nan gaba ko kuma ana sa su haihu to in Allah ya rubuta za su haihu ɗan da za su haifa tuntuni Allah riga ya kare yaushe za a haife shi shekaru nawa zai kafin ya mutu wace sana'a zai yi me zai yi an riga an ƙare to me yasa ba mu gan shi ba yanzu shi dan sai muka ci yanzu kake bagana wannan rayuwar ana kiranta alamu zar kowannen mu sai da ya bi ta alamu zarri duniyar babu kai amma an rubuta za a same ka sai dai lokacin bai zo ba tukun wait lokacin na zuwa da lokacin zuwa ya ga muku kuma za a nemi mu arsa wata ran yanda wasu sun zo magabatan muna labarin su za a ba da labarin wata mu ma haka zal hayat to ne yake cewa a ah, ya za ku kafir dacin kuma ta tune fa to mutuwar kenan Shi ne yan wuta ke cewa rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dhunubina sai tambaya fa hal ila khurujin min sabil fa hal ila khurujin min sabil Allah ka kashe mu biyu kisa na farko kun ji kafin ka zo duniya wannan mutuwa ta farko ita ce Allah ke cewa hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira to kaji mutuwa stage 1 mutuwa phase 1 kafin ka zo yanzu kana rayuwa can kai matacce ne rayuwarka akwai mutuwa kafin ka zo to da zaran an yi aure mata Allah ya bata juna biyu sai ka tashi daga alamun zar ka koma alamun rahim duniyar mahaifa ka kama hanyar zuwa wannan duniyar kenan can sai a haife ka to ka tashi daga alamun zar ka zo alamun rahim ka zo kuma alamul ibtila'i duniyar jarabawa ita ce wannan alamul ibtila dan ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dan ya jarraba ku to ita ce wannan duniyar duniyar cin kwakwa da jarrabawa a nan ne mutum ke zabar wa kanshi makoma mai alkhairi ta har abada nan amma duniyar zar ai baka zo ba duniyar mahaifa baka zo ba yanzu ka zo ai to wannan duniyar ita ce ainihin abinda bature ke kira the determining factor ko kuma de facto nan ne kake zaɓar makanka makoma mai kyau shi yasa ya ce imma shakiran wa imma kafura a wannan duniyar ne to ka alamu azzar sai alamu rahim sai kuma alamu mai alamu libtila alamu takalif duniyar takalifi kun ji duniya ta biyu ta uku kenan can sai zama a duniya kuma ya ƙare sai mutuwa to daga nan sai mutum ya tashi daga alamul ibtila zuwa alamul barzakhi duniyar barzakhu domin ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yau yawmi yub'athun bayan sun mutu akwai barzakhu yanzu waɗanda suke kabari yanzu sun riga sun wuce alamul Zar sun wuce alamul rahim sun wuce alamul ibtila wadda muke ciki duniyar jarrabawa da aiki da ibada suna kuma alamul barzakhi duniyar ganin sakamakon aiki babu aiki a wurin sai sakamako kawai la ilaha illallah to daga nan kuma sai alamul mahshar ko kuma a alamun nushur tukun duniyar tasowa don ya ce wa ilaihin nushur kuma sai a tashi mutane ita kanta duniya ce mai zaman kanta to daga nan kuma sai alamul mahshar duniyar congregation great assembly za a haɗu tun ya ce wa yau mai hashiruhum ka allam yalbathu illa sa'atan minan nahar ya ta'arafuna bainahum la ilaha illallah ran da Allah zai tashi mutane za su gane juna fisha ah wani wani daga nan kuma komai sai komai rikice mutane ce wanda Allah ya tsare kun ji alam na nawa kun mance lissafin alamul dhar alamul rahim alamul ibtila alamul barzakh alamul nushur alamul mahshar daga nan kuma sai alam na ƙarshe imma alamun na'im ko alamun naqim ko dai duniyar ni'ima har abada aljanna kenan Allah ka samu dace ko ni'imar bala'i Allah ka tsare mu to sai ka kalli kanka a wani alam kake duk wanda ya zo duniya da ka gan shi ai matafiyi ne ko yau aka haifi yaro to ka ɗauka ya ɗau jaka zai koma zai koma gida ne dukkaninmu nan matafiya ne ko yau mace ta tsuguna ta yi naƙuda ta haihu ɗan na faɗowa zai saɓi jaka zai koma inda ya fito ina ne kabari saboda koma don ya ce wa ilaihin nushur to in the process a hanyar zuwa ne fa mutum ke zaɓar makansa alkhairi a wannan gida ko sharri a wannan gida Allah ka sa mu yi kirki don mu ga sakamako nagari raftun, to hikimar shigo da wannan bayani saboda ita wannan aya inda kafirai a wuta ke wannan furgaga suna hargowa suna ainihin wato a abin da ake kira da na sani wanda ba shi da amfani rabbana matta na Allah ka kashe mu sau biyu kisa na farko na gaya mu kafin ka zo duniya na biyu an mutu wa a haifin da zai ka kuma raya mu sau biyu ina rayuwa din rayuwa ta farko ita ce muke ciki yanzu in an mutu kuma sai rayuwa ta biyu ashe mutuwa nawa ce biyu ce rayuwa nawa biyu to suna wuta ne suke wannan magana ubangiji ka kashe mu sau biyu rayuwa so biyu yanzu dai mun gane mun tabbatar da zunubinmu abinda muke roƙo fa hal ila khurujin min sabil ya Allah ko za mu samu hanya fita daga wannan wutan na'am to ga amsa sai Allah ta'ala ya ce min ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم نعم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم يا abin da yasa kuke cikin wannan wutar abin da ya ja muku wannan bala'i da talaulautuwa kun kasance bi annahu yani annahu damir sha'an yanda lamarin yake shine idza du'iya Allah wahdahu kafartu in an kira Allah shi kadai sai kuce ce ba mu yadda ba shi ja muku wannan bala'i wato sun kasance suna yin shirka yan uwa musulmi babban bala'in da mutum zai gamu da shi a ce ya mutu yana shirka Allah kuwa ja mana duk ayar ta magana kan shirka malam inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushrik an yi لا يغفر أن يشرك به ma ما دون ذلك ومن يشرك لمن يشاء فقد ضل ضلالا مبينا ساكي آير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا بارك الله فيكم وانا آية من لمبا 116 a cikin suratun nisa kunga tana da alaka da wannan ayar Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah ya bata bacewa daga hanya mai nisa to kaga nan da suke kuka sai Allah ya ce ah yau an kira Allah a duniya sai ku kafirce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu me kafartum kenan suna bukata ayi me shirka to ita kuma wannan shiga wuta wallahi ba zai fita ba in ne Allah ya faɗo wannan ƙarara a aya mai lamba 72 cikin suratul ma'ida innahu nar ansar haka annabi Isa ya gaya mace kun in kuka yi shirka duk wanda yayi Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ya faɗi irin wannan magana a cikin aya mai lamba 48 a cikin nisutun nisa ya ce wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima sannan cikin hadithin da ke cikin bukhari annabi muhammad ya faɗa sallallahu ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ko kuna so in gaya muku mafi munin zunubi ka ce na'am sai ce al ishraku billah wa uququl walidain manzo Allah yana kishin gidi sai ya zauna sai ce ala wa qawlu zur wa qawlu zur wa qawlu zur kuna so in gaya muku mafi munin zunubi eh ya rasulullah sai ce shirka mafi muni sannan da wulakanta iyaye can sai ya zauna ya ce sannan kuma da da zur da magana zur da zancen ƙarya da zuƙi ta malle faɗi ba a tambaye ka ba kaga nan ayar ta yi magana akan illa shirka da fitinar shirka kuma an ce shirka Allah ya tsare mu da ita ta kan buya a jikin muminai yanda tururuwa kan buya a cikin duhun duhun dare kuma akan bakin dutse la ilaha illallah mutum zai iya faduwa ya kira sunan wani makhaluki. ya ce layan nan da ya sa ita ke masa maganin talauci ko hoton wani shehi zai iya kare shi daga bala'i misali ko ya ɗauka akwai wani system wani tsari wanda ya fi abin da Allah ta'ala ya saukar ko ya yadda cewa in yi aure a gari kaza matar tana da farar kafa zai arziki ko kuma wai in yi kaza kaza zai talauce wannan ba daidai ba ne akwai masu cewa idan suka fito kasuwa idan suka yi ido hudu da 'ya'yan shege ba za su yi ciniki ba wannan magana banza ce wannan magana wallahi al'azim ba gaskiya ba ne saboda haka mumini ya tsarkake imaninsa domin ka lura da kyau is very critical abin da ya jawo musu suka shiga wuta Allah ya faɗa zalikum bi annahu idza du'iya allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu ai shine magana in an kira Allah shi kadai sai ku kafirce ku ce al alihata ilahan wahida yanzu a ce Allah guda ɗaya ne amma da an yi shirka kuma sai ku yi imani to sai Allah ya ce فالحكم لله العلي الكبير فالفاء للتعقيبية يعني عقب ذلك فالحكم كسني hukunci ma'ana hukunci shine zartaswa ma'ana hukuncin nan kuma shine ainihin sananne ne al ma'aruf al mu'arraf bil alif wal fal hukm lillah hukunci yi ayi kar ayi ba za ayi ba to wallahi na Allah ne shi kuma Allah nan shine al-aliyyi madaukaki al-kabiri wato burun kasashe babba wanda shine akbaru min kulli kabirin ma'ana an zo duniyar da ba ku da abin da za ku yi kun shirka a duniya da haka yan uwa musulmi Allah ya tsare mu da shirka baya halatta ga mumini a ce zai je gun wani mai duba yana neman promotion a gun aiki a ce ka je gun malam wani ai ya iya aiki ko ke ki tashi ki ɗebi kuɗin ki je gun boka ya miki magani kada mijin ke ƙaro wata mace da abin da ya kama da haka mumini baya wannan Allah ya ishe ka kan duk abin da zai faru idan ko bai ishe ka ba to wa zai kuma ishe ka kuma karatun qur'ani ya wadace ka ibnul qayyim na cewa duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba kar Allah warkar da shi to aya ta gaba huwa alladhi yuriikum ayatihi wa لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي الله شيني وند يريكم آياته الله شيني وند يريكم يكي نونا مكو muku ayoyinsa. ayoyin ubangiji iri-iri ne akwai ayoyi da ake karanta su abinda malam ke karanto mana kaga ayoyi ne amma ana kiransu al'ayatul makru'a waɗanda ake karantawa allati yutadabbar wanda ake lura da su akwai kuma ayoyi ga sunan wafil fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun idan ka kalli kai da kafa da kwankwaso da agara da ruwa da samaniya da kwazazzabo da tudu da duhu da haske waɗannan ayoyi ne dole aka wanda yi su saboda rayuwa ba automatic ba ce rayuwa ba ta zo kawai ba automatikiyan la ta zo ne akwai wanda ya yi ta to waɗannan abubuwa da Allah ta'ala yi ai dukkaninsu aya ne shi yasa ya ce huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa yana kuma saukar muku da arziki daga sama menene arzikin menene arzikin domin gashi Allah ce yana saukar muku da arziki kana tsammani kwandon kuɗi daga sama ake saukowa to me yake saukarwa ruwa madalla ashe ruwa shine source na arziki Allah kuwa domin Allah ce da ruwa muka yi duk abu mai rai وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلم يؤمنون daga ruwa muka yi dukkanin abu mai rai ko masana kimiyya abin da suka tabbatar kenan akwai abin da suke kira wai aquatic origin of life rayuwa asalinsa daga ruwa ne qur'ani ya tabbatar da wannan waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy ruwa in ya sauko sai ka iske gari yayi lumshi sai ka iske manoma duk an tafi gona sai a je a ainihin yi noma a yi shuka kuma Allah ya tsirar mana da amfani sai ka iske manomi ya kubuta daga talauci na rashi domin duk mutumin da ya noma ya samu arziki ko shakka babu ya yi maganin talauci har mukan ji wani kirari tun muna yara a rediyo najeriya kaduna wani shi malan nomau tun shekaru aro aro e eh, malan nomau a yi ta bayani kan noma yanzu ma ina ji ana yi Ka ji ana cewa noma karkara magajin garba har sukan yi kirari noma yanke me noma yanke kasar mu ƙasar noma ce are wannan domin shi majalisi na tafsiri yakan taɓi abubuwa loko-loko da ya shafi rayuwar jama'a tunda Allah ta'ala ya ce shi ne wanda yake saukar da ainihin arziki daga sama kai ka san ai ba naira ko kwandala ake jifowa daga sama ba mm, ruwa ne ruwa kuma shine tushen arziki ka kalli noma kamar da muka faɗa shi yasa me yasa to noma yake so ya mutu a ƙasar mu yau ƙasar mu are nan mai tarin albarka wadda take da yabanya na noma iri-iri me yasa muke wasa da haka me yasa yawancin yanzu da Allah wanda kuka taru nan ga konan adadi ba iyaka nawa ne suke yin noma saboda Allah yana da matukar muhimmanci ka je ka shuka ɗaya allah ya fidda maka zangarniyoyi da yawa to da yake na ambaci noma akan samu matsala wasu kan ce akwai ƙauya wanda in aka je aka ba su kuɗin noma sukan yi cuta da zalunci wai har akan samu ƙauya wanda kan ce kai yau wawanka nawa wai mutanen birni nawa kada ki hancinsu da suka ba da kuɗin noma sannan ka cuce su wai eh, haka ne ko to wai har abin ya kai a cikin ƙauyuka ana samun haka na'am ko ka iske a dinga samun rigima tsakanin manoma da kuma makiyaya su makiyaya a ce su saki dabbobi a cikin wato gona kuma a dinga samun hairani ana faɗa ana kashe-kashe inna lillahi wa inna ila ji'un bai kamata haka ya kasance ba to haka muna ƙara jaddada kira koma mu yi noma duk abin da za ka yi ko da ma'aikacin gwamnati kake yi abu ne muhimmin gaske a ce kana noma saboda ka ciyar da kanka ka ciyar da ainihin ƙasa ya tabbata a hadithi a cikin sahihu muslim manzalla yana cewa sallallahu alaihi ma min muslimin ya garisu garsan ya zara'an, aw yazra'u zar'an fata'akul tsayrun aw dabbatan aw adami illa kana lahu bihi sadaqa aw kama qala nabi sallam. babu dan adam da zai shuka shuka ko ya dasa wani dashe tsuntsuwa ta ci ko dan adam ya ci ko wani mai rai wallahi faci ya zama sadaka gare shi ba a taɓa samun ainihin hasara cikin harkar noma ba Sai ya kamata mu san da wannan ƙasashen da kuke ji sun ci gaba kusan sun fi kowa noma a duniya don ka sani don da ruwan ciki kan ja na rijiya me yasa muka ambaci noma eh saboda ruwa shine tushe ka taɓa gani an yi noma lokacin kaka za mu ce ko rani wani lokaci ake yi lokacin damina yanzu lokacin noman ne ko to da haka Allah cikin ayoyinsa shi ke saukarwa mutane da ainihin wato arziki daga sama amma ya ce wa ma ya tazakkaru illa man yunib ba kowa ke tuna haka ba sai wanda ke mai da lamari zuwa gare shi kalmar yunibu daga anaba yunibu batan an gane ko idan ka ce anaba zaidun amrahu ila Allah ina huwa munib anaba abubakarin umurahu ila Allah huwa munib ila Allah saboda ce wa ma ya tazakaru illa man yunib ba kowa ke tuna irin wannan ba sai mai mai da lamari zuwa ga Allah Allahumma ja'alna min na ilaik aya ta gaba Allah ta'ala ce me fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun dan haka ku roki Allah mukhlisina mansubun ala al-hal ay halu kaunikum yani mukhlisin alhali kuna masu tsarkake ibada zuwa ga Allah walau hal kafiruna ko da kafirai sun ki kiran Allah da ku ci gaba da kiran Allah ku kira Allah a kowane yanayi ku kira Allah ku roƙe shi kar ku yi shirka shi yasa ce fad'ullaha mukhlisina lahu din walau hal kafirun yan uwa musulmi ikhlasi shine roman ibada duk ibada idan baka sa ikhlasi ba wallahi kana wahalar da kanka ne kawai an gane da haka ne ma suke cewa dukkanin ibada na da sharaɗi guda uku duk ibada na da sharaɗi guda uku aikin hajji ibada ne sai ka tara sharaɗi guda uku sallah ibada ce sai ka tara sharuɗa guda uku azumin nan da muke ibada ne sai da sharaɗi guda uku waɗannan sharuɗan nan sharaɗi na farko an ce ka yi wace mai azumi Allah ina aya ga sanan da yawa farkon karatunmu ba shi muka fara ba ashe kenan an ce mu yi ne aikin hajji akwai aya kwarai kuwa wa atimmul hajja wal umrata lillah wa adhin fi bil hajji atuka rijala saboda ka condition number one an ce ka yi na biyu sharaɗi na ibada kafin Allah ya karɓa sharaɗi na biyu bisa tsarin wa kake yi dole sai ka bi tsarin karantarwar mutum ɗaya wannan mutum ɗaya shine annabi Muhammad shine jagoranka Allahumma salli wa sallim alai in baka bi shi ba duk ibada in ba tambari da stamfinsa wallahi sunan ibada ɓata lokaci wahalar da kai banzan bazara wai bature ya ga zagi Allah ba zai karba ba Allah ya kyashe mu da aiki ba bisa doron karantar manzon Allah ba sharaɗin ibada na uku shine ke da alaka da wannan aya ikhlasi ikhlasi kuma ana gane mai shi suka ce ta hanya biyu akalla shi mai yin abu don Allah don ka yabe shi haka yabonka baya ɗaɗa shi da ƙasa don ka soke shi ka zage shi up kai ka sano ta kanku ake wai mahaukaci ya ji ana kowa wato ainihin bai damu da su kanka ba suraka mai ikhlasi baya bukatan yabonka bai hana ka kai yabo ba amma bai ce kai ba su sukan ce innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an mai wala shukura suraka yan wa musulmi ikhlasi muhimmin abu ne misali da wannan azumin ramadan ka dunkula kuɗi mai yawa kuɗi ma dudu ma dudu kuɗi mai ciwo ma'ana yana maka ciwon fitarwa ka cewa ne gashi na baka jari na gode ka ce wallahi ba na son ka faɗa ba na so sam to Allah zan je radio to wallahi in ka faɗa ban yafe ba la ilaha illallah a zamanin da yau mutane ke son su yi abu don a sani ko don gwamna ya ji shugaban ƙasa ya ji da sauransu misali ya ji misali sai ka yi da gaske saboda ka ikhlasi ba ƙaramin abu ba ne Allah ka azurta mu da shi shi yasa Allah ta'ala ce me fad'ullaha mukhlisina lahu din ko ba haka ba wato ku roki Allah kuna masu tsarkake ibada dan shi ko da kafirai sun ki ba ruwanku da kinsu ku ci gaba da bin Allah ko ake kan daidai aya ta gaba Allah ce me يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده Rafi'u daraja ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر Allah shi ne rafi'ud darajat mai maɗaukakiyar darajoji in kana maganin daraja aka ce ubangiji ai magana ta ƙare ita kanta darajar shi ya halice ta ko ba haka ba kuma shi ke ba da daraja ga wanda yake so Allah ka darajanta mu ya Allah kuma shi ke kaskantar da wanda yake so shi ke ɗaga wanda yake so ya aje wanda yake so ya talauta wanda yake so ya kuma azurta mai wanda yake so to Allah shi ke da wannan sifa ɗin kuma duk wanda ka ce mai daraja ne za ka iske aro kawai Allah ta'ala ya bashi Allah shi ne rafi'ud darajat zul arshi ne ma'abocin al'arshi mun yi bayani kuma kan al'arshi jiya ko sannan kuma yulqi ruha min amri ala man yasha min ibadihi Allah kan jefo ko kace yakan saukar da ruhi na al'amarinsa akan wanda yake so cikin bayinsa wato annabawa kenan sai ya zaɓe su ya aiko musu mala'ika jibril shine ruhul qudus anan domin ya taimake su saboda su gargaɗi bayi liyun zira yau don su gargaɗi mutane dangane da ranar haɗuwa yau talaq ɗaya ne daga cikin sunaye na ran tashin alkiyama kaga an kira kiyama yau alkiyama ana kiranta yau mutakabun ana kiranta na'am yau mulhisab ana kiranta yau hashir ana kiranta yau muddin ana kiranta yau talaq wallahi sai ka yi lissafin suna wajen guda ɗari na tashin alkiyama ko dai suna ƙarara ko kuma a zaƙulo daga cikin siffarta saboda ita ce babban rana fa ita ce kowa da musulmi da kafiri kowa nan muka dosa kar mu yadda mu doshi wannan rana wallahi ba da imani ba kar ka yadda ka doshi wannan rana wallahi kana barawo ko kana mazinaci ko bin maza luwatsi ko matigo kalmar ba su da daɗin ji ko ko yaudara ko zudda jinin mutane ko shirka ko cin amanar miji ko cin amanar iyali ko cin amanar dukiyar al'umma da sunan mulki ko kullatar al'umma karkashe mutane ba gaira ba dalili na'am ko cin amanar aiki lallai karka yadda ka tunkari wannan rana da irin wannan yi iya iyawarka ka tsira sara kuma ka bar ma Allah ne abin dogaro kuma wallahi ba za ka yi yunkurin shirya ya taɓar da kai ba Allah karimi ne Allah mai godiya ne yakan gode ma bawa kan aiki ɗan ƙanƙani Allah ka gode mana kai mana muwafaka sauraka domin ya gargaɗi mutane dangane da yawon talaq ranar da za a haɗu aya ta gaba a ƙarshen shafi يومهم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله أكبر يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله فكي ننفى لا إله Allah ta'ala ya ce yawmahum barizun ranar da gasana duk sun fito barizun wa barazu lillahi la ilaha illallah ranar da za ka ga ƙasan nan da kake kanta an canza ta Allah ta tashi daga aiki ba garin da ka sani ba ne ba ƙasar da ka sani ba ne ba ƙoramar da ka sani ba ne ba yanayin da ka sani ba ne ita kanta samaniya tana bindiga taurari sun kwankwatse sun kwance koguna sun yi zafi rauka sun taso ƙasusuwan da suka dagargaje ɓargo da suka fice daga ainihin wato kwararansu duk za su tashi tsaya gaban Allah shi kaɗa lokacin waɗanda kake jin labarinsu shekaru irin na kwankwan bilo shekaru na aro-aro da suka wuce baka taɓa jinsu duk za a haɗu a wannan ranar shi yasa ya ce me yau mahun barizun ranar da za su fito ƙarara su tsaya gaban Allah la ya hafa alallahi minhum shai la ilaha illallah babu komai nasu da zai ɓuya ga Allah babu shi ah yau dan adam ma ka zo airport ka ɓoye kaya na'ura ta ce da kai akwai abu ka ɓoye an ce ka fito da shi dan adam dan adam dan adam na sai wata torchlight zurkumaimiya da zan taso daga new york zuwa nigeria sai suka ce malam za ka koma gida ga wannan toci saboda mun san gida ba wuta yadda ka jin nan ya take them to africa because you lack in electricity ce to sai na karba ne shuru to ka ce a ah. zurkume miyar tochilat ban taɓa irin ta ba wai ni sai na sa cikin kaya na ɓoye ina zuwa jfk a new york zan wuce wallahi sai da na'ura ta ce akwai tochilat ciki kuma sai da na fitar aka kwance aka gani in mutum yana da wannan ilimin me za ka ce game da mahalicin mutum wai ba da technology din wai ba da ilimin tare da mutum zai kokari ma ya gane kuma ya zamanto karya ne bai tabbata ba yaya dan adam likita yake da hikima idan ya sa na'ura ta scanning ya gano cewa abin da ke cikin mace mai ciki kaza namiji ko mace ko ba samu ne amma yana iya faɗa kuma ya kuskure ya yanki duro ko ba haka ba to idan dan adam kenan yana da ilimi me ka ce game da ubangiji allamul saboda haka Allah ta'ala ke gaya mana a wannan aya wadda ita za mu tsaya insha Allah ta'ala ya ce ranar da mutane za su fito la yakhfa ala Allah minhum shay babu abun da zai ɓuya daga mutane nasu ko babu shi me za ka ɓoye na'am sannan sai Allah ya tambaya ya ce limanil mulkul yau turka shi limanil mulkul yau ma yau ba fa yau ta duniya ba yau wake da mulki sarkin garinku zai daga hannu a to ko shugaban kasanku ba zai yiwu ba wake da mulki Allah na tambaya Allah kai ne mai mulki Allah kai ne mai mulki ya Allah kakan iske rayuwa sai ta ƙare kullum na kan tuna abin da ya faru game da ubanmu mai martaba sarkin kano dr ado bayar Allah ji kan sarki ya rahamshe shi farta mai bawan Allah nan Allah ya bashi ainihin tsayin lokaci shekara hamsin hada ɗoriya 63 sai ka tona kafin sarakuna ga wanda Allah ya ba su wannan lokacin kuma Allah ya ba shi lokacin yana da ƙuruciya 33 shekara 33 amma yau da muke magana Allah cikin ikon sarki ya koma ga mahaliccinsa Allah jikan sarki to haka fa kowa kowa shi sa tsaya ka yi aikin kirki kowa zai koma ga mahalicci baraka haka a wannan majalisi muna ta'aziyar rasuwar wazirin Kano ne Malam Isa Waziri in kun tuna kai da kake bada labarin an mutun za a bada labarin ka ran yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi Musa ko Abdulsalami, sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba Umarun Dallaji Koro ya mace a kuma shi sallau ba su ɗalhatu yau a zazzau su Aliyu ina Aminu babba sun wuce sai ambatansu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba in ji malam aliyu na mangi mangizariya yana maganan mutuwa ta taho ta ɗauki sarki me kenan mutuwa mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki ba masara ba matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kobo ba to da haka bayan an bi wancan duniyoyi gaba ɗaya allah yana cewa yau ke da mulki duk mulkin aji shi gaba ɗaya duk an ƙare duk rigima duk rigimar da ake yi a siyasar rayuwa a yi ta kashe-kashen kai a yi ta ƙarya a yi ta waye da sauransu duk ba zai ƙare shi yasa in mulki za ka nema ɗan uwa mai albarka yi ƙoƙari ka neme shi da dalili da hujja da adalci dan zai wuce zai wuce sauraka Allah na makansa kirari limanil mulkul yau yau wa ke da mulki yau shi yi tambaya azza wajal kuma ya ba kanshi amsa sai ce lillahi alwahidil qahhar mulki ya tabbata ga Allah shi kaɗai alkahar mai cikar rinjaye wanda ya yi rinjaye ya buwayi kowa wa huwa alkahiru fauka ibadihi ne mai rinjaye sama da bayansa yan uwa musulmi Allah ka ba musulunci rinjaye ka ba musulmi rinjaye a duk inda suke ka ɗauka kasu ka haɓaka arzikinmu ya rabbal alamin a ne kamata mu tsaya da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kurakuranmu Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin